assalamu alaikum fatan ko yana nan lafiya wani dan magana ne nake son in yi akan masu magana kan aure like ko a ga tsoho ya aure yarinya ko kuma babban mace tsohuwa like babban mace dai ba tsohuwa ba ta aure saurayi matashi ba haramun ba ne duka in har tsoho zai iya auren yarinya da shekara sha ko ishirin da to ba abin illa ba ne ɗan shekara talatin ko da wani abu ya auri mace 'yar shekara arba'in ko sama da haka abin da ke bani mamaki yanzu ke mace ƙoƙarin ki kawai ke mai kuɗi kike so ki aura shine kawai damuwanki ba ki tunanin jin daɗinki ba ki tunanin maybe in kina da 'ya'ya jin daɗinsu kawai kanki kike kallo a maybe wani mansion can wurin koko a a keke wata ƙasa ce can wurin keki kuɗin ki auren wanda bai da shi ke ma kiraya shi bana ita rayuwar nan ne cuɗe ka shi wancan da kike hange ba ki san iyaka halar da ya tara wannan kuɗin kuma kina tunanin ke kaɗai za ki je ki ci su ki kuma kwanta hankalin ki kwance is not possible mu dinga makan ma'adanci ke ki ce ba za a aure auro miki wata ba amma ke yarki za a aure ta ko iyayenmu musamman hausawa ke dan ke zo miki da magana yana son mace macen kuma maybe ta yi aure ta hayayyafa ke allah kashi ki ba haka za a yi ba amma yarki ko mijinta ya mutu ya bata da 'ya'ya ko aurenta ya mutu sai ki waye gari ke kina allah allah ai dole can inda kika hango wurin wata sai an shiga gidan nan by fire by force mata mu dinga maka adalci babu adalci a cikin hidimar mu gabaki ɗaya wallahi idan kina son mai kuɗi ke ki tashi ki nemi kuɗin ke ki auro ke ma a ce ke ma kin yi ai ba wani abu bane yanzu a rayuwar abin da ta zo kenan ki auro wanda zaki taimake shi ku taimaki junanku ku tashi ya taimaka miki menene a ciki amma idan mace ta auri yaro karami sai ya zama wani abun magana abun social media abu ya ta going viral ni ban ga illa auren yaro ba wallahi in na samu yaro karami wallahi ya respectin ina ya so zuri'a na ya girmama ni mu ga mutuncin juna ba da illa a ciki zan aure na lafiya dan auri wanda zan je ga kudin amma ban da kwanciyar hankali garin auri wanda ya san daraja na kuma hankali na a kwanci